Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 18 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan Mahmud a bamu kanun labarai. Rahotanni daga jamhuriyar Nijar na cewa wasu mahara sun halaka wasu jami'an tsaron kasar su uku. hukumomin kenya sun haramta yin amfani da wani hoton bidiyon wata waka wacce ke neman wa wato masu luwaɗi 'yanci ƙasar koriya ta arewa ta sake bai da martani kan ƙarin takunkumin da aka kakaba mata kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa najeriya za ta shuka itatuwa har na tsawon kilomita 1,500 a ina tun daga sokoto har zuwa maiduguri jihar borno kuma faɗinsa zai kai kilomita goma sha biyar to kamar yadda kuka ji a kanun labarai yanzu haka ma an yi jana'izan waɗannan jami'an tsaron su uku wa'annan 'yan ta'adda sun sha ikirarin cewa za su kawo hari a ƙasashe kamar na yammacin afirka wanda hakika har nijar tana ciki kana muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa na usman ahmed kabara sa'il nan za mu kawo muku sakonnin da ku masu kuka aiko mana amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum wasu 'yan sanda uku sun rasa rayukansu bayan wani hari da aka kai kan jami'an tsaron kasar jamhuriyar nijar akan iyakar kasar da najeriya da burkina faso da kuma mali ma'aikatar tsaron kasar ce ta fitar da wata sanarwa ta kafar talabijin inda kanar lardu mustapha ya bayyana cewa wasu mahara ne akan babura hudu da wata mota kera toyota suka kai harin a wani hari na daban wasu dakarun ƙasar ta Nijar sun samu raunuka yayin da wasu masu harin kunna bakin wake su biyar suka mutu a jiya a wato a ranar Laraba a wani harin kwantan bauna da aka kai a yankin Difa harin da hukumomin ƙasar suka ɗora alaki akan mayakan Boko Haram waɗannan hare-hare na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta Nijar ke shirin yin zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu wani kakakin bangaren 'yan adawa Ahmadu Jibo ya yi kira ga masu kada kuri'a da su ƙauracewa zaben domin a cewarsa zaben da aka yi ranar 21 ga watan fabrairu yana cike da kurakurai wasu mahara da ba a san ko suwa ne ne ba sun harba roka a wata matatan tace iskan gas da ke kudancin algeria a yau juma'a sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an samu jikata an raba rokan ne da misalin karfe 6 na safe agogon yankin a ma'aikatar wacce ke karkashin kulawar wasu kamfanoni uku ciki har da kamfanin kasar norway da ake kira start oil wata sanarwar da kamfanin na start oil ya fitar ya nuna cewa harin ya kaikaci matatar iskan gas da ake kira insala da ke yankin kirchba rahotanni sun ce ma'aikata uku da ke aiki a kamfanin suna cikin ƙoshin lafiya kuma babu wani rahoto da ya nuna cewa wani ya samu rauni kamfanin bp na birtaniya da ke da hannun jari a kamfanin ya ce tuni ya rufe ma'aikatar saboda kare lafiyar ma'aikatan a watan janairun shekarar 2013 wasu mayakan islama sun taba kai hari a kamfanin matatar gas na amenas da ke gabashin algeria inda aka yi garkuwa da mutane 40 waɗanda mafi yawansu 'yan kasashen waje ne inda har su suka mutu hukumomi a ƙasar kenya sun haramta yin amfani da wani hoton bidiyon wata waka wacce ke neman a rinka yi wa masu luwaɗi wato a ringa basu su daidai da kowa wakar da suka ce ta wa dokar da ta haramta luwaɗi a ƙasar Waka ta samo asali ne daga wata wakar Amurka mai suna Sam Love wacce wasu mawaka suka fitar da ita a shekarar 2012 a lokacin ana ganiyar muhawara kan mutum masu luwaɗi a nan Amurka. Wasu mawakan Kenya da ake kira Art Attack da Nicole Florence Kutoto ne suka rera wakar wacce suka fitar da ita a kafar YouTube a ranar 15 ga watan Fabrairun wannan shekara. hukumomin sun ce babu haufi bidiyon ya fito karara yana yaba ayyukan wato luwaɗi a ƙasar ta Kenya. masu sauraro wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a wani mataki da ake mai kallon martani na takunkumin da aka tsaurara a kan koriya ta arewa bayan gwaje-gwajen makaman nukiliyar da ta yi kasar ta sake harbe wani makamin roka mai tafiya dogon zango da safiyar yau juma'a pyongyang ta harba wasu wato matsakaitan makamai masu linzami guda biyu daga gabar tekun kasar da ke gabashi wanda ya yi tafiyar kilomita 800 zuwa cikin teku ɗaya daga cikin makaman wanda aka yi kiyasin zai iya kaiwa ga ƙasar japan ya fashe a sararin samaniya bayan da aka harba shi hukumomin ƙasar ta koriya ta arewa ba su fitar da sanarwar kashedin cewa za ta harba makaman ba duk da cewa ko dokar ƙasa da ƙasa ta shimfiɗa cewa sai an yi hakan saboda jiragen ruwan da ke shawagi a yankin su kauce firayim ministan turkiya ahmed davutoglu ya ce batun kwararar 'yan gudun hijira a ƙasar waɗanda ke neman mafaka a nahiyar turai ba batu bane da ya kamata a sa siyasa a ciki batu ne da ya kamata a nuna jin kai ga biladama firaministan ya bayyana hakan ne a yau juma'a gabanin wani zama da yi da shugabannin ƙungiyar tarayyar turai a brussels domin cimma matsaya kan yadda za a mayar da dubun dubatar bakin haura daga yankin wato na turai zuwa Turkiyya. a wani yunkuri na cimma matsaya kan batun bakin hauren da wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama suke suka ana sa ran kungiyar tarayyar turai ta yi wa turkiya alkawarin samar da izinin yin zirga-zirga a yankin shenhen da kuma saka himma wajen bata damar shiga tarayyar turai bangarorin biyu sun cimma matsayar cewa akwai buƙatar a daƙile ayyukan masu fasakorin mutane waɗanda suke karɓan maƙudan kuɗaɗe a hannun bakin haure domin su tsallaka da su zuwa turkiya da girka da kuma italiya a cikin wani yanayi mai cike da haɗari a ɗaya bangaren kuma tsohon shugaban mulkin soja na ƙasar pakistan pervez musharraf da ke fuskantar tuhuma kan cin wato kan zargin cin amanar ƙasa ya fice daga pakistan bayan da aka ɗage mai dokar haramta mai fita daga ƙasar kotun kolin ƙasar ta pakistan ce ta ba da umarnin a ɗage dokar a farkon wannan makon dai musharraf ya tashi zuwa dubai a yau juma'a inda ake sa ran zai je neman magani kan wata cuta da ya ce ya jima yana fama da ita ya kuma alkawarin cewa zai dawo ƙasar ta pakistan domin fuskantar tuhumar da ake mai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari faro takun da batun yaƙi da gurgusowar hamada inda ministan muhalli alhaji ibrahim usman wamban nasarawa wanda ya ce ƙananan hukumomi 44 ne za su amfana da shuka itatuwa ministan yana amsa tambayar da ibrahim alfaye masa a cikin hirarsu sa'ilin da ya kawo ziyara a nan ofis a akan kowane kalubale ne najeriya ke fuskanta akan kwararowar hamada shine minista ya fara bayani kamar haka akwai matsala babba dalilin da ya sa kenan aka kafa wata hukuma yanzu a ƙarƙashin ma'aikatan raya muhalli na najeriya wannan hukuma ɗin za ta kula ne da wasu jihohi na arewa guda goma sha ɗaya hukuman kuma ya yi asali ne daga kamar oh, wacce hukuma kenan sabuwar hukuma ce sabuwa ce tafi shekara uku ba yanzu da aka fara a turanci ana kiranta national agency for the great green wall so hukuma ce wadda hakkin da za a bata ta yi asali ne daga hukumar raya afirka au su suka kafa wannan hukuma kuma ya ratsa kasashe goma sha ɗaya tun daga kan eh, dakar senegal daga yammacin arewa kenan yammacin afirka eh, zuwa gabashin afirka djibouti ya ratsa kasashe guda goma sha ɗaya ne wato kana nufin wa hukumar da za ta kula da shirin da ake na dasa itatuwa da za su zama kamar laima a wannan wurin saboda sahara eh, to mu a shiyan najeriya ya ratsa kasashe eh, jihohi goma sha ɗaya a jihohi goma sha ɗaya na akwai lokal goma fiye da arba'in kuma ya in ka duba tsawon wannan eh, itatuwan da za a shuka ya kai kilomita da biyar tsawonsa kenan mm. tun daga sokoto har zuwa maiduguri jihar borno kuma faɗinsa zai kai kilomita goma sha biyar to wannan babban aiki ne me yasa ake son a yi wannan domin ana son a kare yammacin arewa da ma najeriya ga baki daya daga hatsari na gurgushowar hamada mm, wadda yawa da kullum in ka duba bincike ya nuna wannan rairayin hamada yana shigowa kusan mita 400 a kowane shekara yana rufe ƙauyuka ya binne su wuraren shan ruwa na dabbobi da kewa duk rairayin hamada ina yana binne su to shi yasa ake so a shigar da san itatuwa dinnan don su tallafa wurin kare muhallin mu. wata babbar matsala da al'ummar suke fuskanta musamman ma arewa kai batun dasa itatuwa dinnan ita ce cewar babu wata hanya ta samun makamashi sai ta itatuwa dinnan mutane sun dogara kusan cokam kan itatuwa domin girki ko dafa wani abu da makamantansu akwai wani abin da kuke yi na samarwa da jama'a wani abu daban da za su rika yin amfani da shi wajen girki domin a rage sare itatuwan da ake yi ba shakka akwai abin da ake kuma abin da ka faɗa gaskiya ne wannan sare itace ya wuce fiye da duk yadda mutum yake zato amma kuma ba yadda za ka yi ka hana mutane sare itatuwan nan shi ake makamashi da shi masu aikin biredi da sauransu duk kusan kafin su gasa biredi nan sai sun sare itatuwan nan masu ɗimbin yawa shi za su sa a wurin gasa biredi ɗin barna ne babba to illar shi ne me za a yi abinda ake dole ne a dasa itatuwan fiye da yadda ake sarewa ɗaya kenan na biyu dole ka samu mutane hanyoyi na amfani da itatuwa na yadda zai kasance ta hanyar kimiyya idan mutum zai amfani da itatuwa kamar ko biyu ko uku ne ya kasance guda ɗaya ma ya wadata kuma ka samo musu wani hanya da zai hana amfani da wannan itatuwa abin da shugaba buhari yake so ya yi yanzu kuma ya fara shi ne a nemi hanyar da za a karkata akalan tattalin arzikin najeriya da daina jingina ga caukan akan mai yawa to shi wannan iskar gas akwai hanya da ake son a bi ta hanyar makamashin ah, wannan a ah, najeriya su wannan za su samu hanyar da za a sarrafa wannan iskar gas yadda za a rinka sa su a irin kananan ah, tulu ne ko bututu eh, wanda mutane za su yawa ana amfani da sauran girki to amma kuma ka san ba abu ne mai sauki ba domin mutanen da ke karkara dole sai an gwada musu yadda za su yi amfani da wani abu kuma kuɗinsa saboda farashinsa kamar mutumin kauye ba zai iya cire naira dubu uku naira dubu sai eh, to amma kuma akwai kananan tuluna din da ake yi yan kanana sosai akwai kuma wasu irin murhu da ake yi na zamani wadda za a iya amfani da su wasu suna amfani da gawayi wasu suna amfani da dusar abun nan katako din nan to madalla ba iyaka hiran kenan ba za ku ci gaba da jin hiran a cikin shirye-shiryenmu masu zuwa a can jamhuriyar nijar kuwa an yi jana'izar wasu jami'an sojoji uku ne waɗanda 'yan ta'adda suka kashe ga sulaiman barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton gendarme de deuxième classe hamadou himadu matricule 5112 1986 a Doso. A shidan Amadu Garba kenan na rundunar tsaron jandarma lokacin da yake gabatar da jawabin ban girma a gaban gawawwakin jami'an tsaron kasar Nijar kimanin uku da aka ajiye a harabar mutuwaran asibitin Yamai inda 'yan uwa da dangi da abokan aikinsu suka hallara domin yi musu ban kwanan ƙarshe. a sanarwar da ma'aikatar tsaron kasar eh, nijar ta bayar ta ce a cikin daren larabar da ta gabata ne wasu 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba wasu a cikin mota wasu kuma a kan babura suka kai wa jandarmomi hari a ƙauyen dolbel na yankin tilaberi da ke arewa maso yammacin ƙasar nijar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro uku a take yanke wasu masu yawa kuma suka jikkata yayin da aka bayyana cewa su ma maharan basu ji da daɗi ba ministan cikin gidan nijar hasmi masaudu a madadin takwaransa na tsaron ƙasa ya yi rusunar ban girma a gaban waɗannan mamata tare da yi musu jinjinar ban girma saboda yadda suka rasa rayukansu a yayin da suke ƙoƙarin kare ƙasa da jama'arta daga har-haren 'yan ta'adda harin na dolbel ya wakana ne a wani lokacin da wasu 'yan kunar bakin wake kimanin biyar suka tarwatse a garin boso da ke jihar difa ko yake ba su samu shiga cikin taron jama'a ba in ji wata sanarwar hukumomin tsaron kasar Nijar. A can baya hukumomin Nijar sun sha ikirarin daukar matakan dakile hare-haren ta'addanci a kasar sai gashi an huskanci hare-hare biyu ɗaya rana a lokaci guda abinda 'yan horar hula irin su shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa ke ganin sakacin ma'ikanta ne ke mafarin wannan al'amari. Wa'annan 'yan ta'adda sun sha ikirarin cewa za su kawo hari a ƙasashe kamar na yammacin Afirka wanda hakika har Nijar tana ciki kenan bai kamata a ce waɗannan mutane ba ko in ce masu iko ba su ɗauki matakan ganin cewa waɗannan mutane an kaudar da su ba ko ko duk wani shiri wanda suka yi ya kamata a ce akwai mutane waɗanda za su ɗaukan matakan ganin cewa gurin su bai cika ba. Yankin Tilaberi na daga cikin yankunan da 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka ta hanyar kai hare-hare lokaci zuwa lokaci. kamar yadda yankin difa ke fama da hare-haren 'yan kungiyar boko haram yau sama da shekara guda duk da matakan tsaron da hukumomi ke kara karfafawa sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To an gaishe ka Sule Mumuni Barma. A can jihar Adamawa ko mafarauta ne da suke cikin tawagar da ake fafatawa da kungiyar Boko Haram suka ce sun janye yajin aikin da suke yi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. tun farko ma dai maharban sun fa janye ne daga taimakon da suke badawa a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram inda suke gudanar da ayyukan sintiri musamman a arewacin jihar adamawa kuma kamar yadda bayanai ke nunawa sun fa janye ne domin nuna fushinsu ga kamun da rundunar 'yan sannan jihar ta yawo shugaban kungiyar maharban da kuma su jami'an kungiyar to kowane hali ake ciki a yanzu ga ta bakin shugaban kungiyar maharban jihar adama alhaji muhammadu usman tola gaya masu maganan gaskiya salala daya amana daya yanda muka rike amana ina so an ne membobinmu da na ciki da waje kowa abun nan da ya ji ina roko kowa ya kwantar da hankalinsa kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa kara bar aiki in fahimtar da kowa babu komai da izinin Allah ba wani babu wani kuran da zai bi baya babu shi ina ba da haƙuri ne kowa ba abun zuciya a nan a lamarinmu na kungiyar maharba ba jan shi magana aje aiki shi ma wani kusa kungiyar maharban da ke makula da shiyar gombe ya yi bayanin cewa ni ne komanda bukar jimeta na gombe dukkan mu aka rufe mu abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma baya wuce ranansa abin da Allah ya nufa mu da mun gode a jama'a mun gode a wayanda suke bin bayan mu tunda ba su kettare abin da muka ce musu kar su yi ba da su ce za su yi abin ba zai kyau ba tunda Allah ya sa dai sun ji magana namu muna da yawa amma tunda sun ji magana alhamdulillah mun gode wa mun gode kasa kuma dan an kira mu an ja kunne mu dukkan mu Lamido ya kira mu har mun je gaban sa ya jawo mana kunne mu duka da director SS duka sun kira mu sun fahimtar da mu abin da yake tafiya aiki da kuke bayan kun jara ya kare kuma kun zo daga baya kuna batawa ina amfanin sa. mata ma da yana taka muhimmiyar rawa a kungiyar maharban inda wasu su ma da su aka fafata da mayakan boko haram to koya suke ji da wannan abubuwan da ke faruwa a yanzu ga ta bakin wata jarumar sunana aisha bakari ni aka ba wa sarauniyar yaƙi gaskiya ba zan iya kwatanta yadda abun ya faru ba saboda ba wai abu ne wanda da sanin mu aka yi shi ba ba sani ba tiya abu dai kan bai mana daɗi ba amma su iyaye da shugabanni muna mai ba su haƙuri su yi haƙuri da abun da ya kasance gaba mu ina ba su haƙuri kuma su waɗanda suka rasa rayukansu ina jajantawa ina iyayensu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to mun gode ibrahim abdulaziz har yanzu ana tare ne da sashen hausa na mura amurka da ke nan birnin washington dc munan yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa kazare da ba da nono. Mai sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Shirin namu ya tsaya ne a makon da ya gabata a kan inda muke jin ci gaban jawabin Malam Usman Dahir Bauchi daga Sheikh Dahir Usman Bauchi wanda aka fi sani da Baffa. Inda yake mana magana a kan almajiranci da yadda yake ganin dai ya kamata a bullowa al'amarin maimakon a ce an hana. wannan kai yanzu a tunaninka tun da kana cikin wani harka eh. me yasa kake ganin wasu daga cikin al'umma sun damu to ai damuwan ban san menene damuwansu ba a sa kowane uba dinga daukan nauyin ɗansa in ya tura shi karatu ko wasu ma suna cewa kafa dogayen baran kwata-kwata a ƙasa to ai ba yadda za a hana bara dan ana bara a america ana bara a ingila kuma mun je mun gani karshen ɗaya boko kenan ba hippies ne a london akwai hippies a london ba mabarata ba ne hmm. akwai lokacin da prime minister ya fito gidan talabijin ya ce a daina bara prime minister ingila the next day suka yi farin dango suka je kofar majalisa parliament suka ce ya zai tauye musu haƙƙinsu daga baya zai ce a'a ba haka ba yana nufin a daina bara ba yawwa ba a fahimce shi ba yana nufin irin masu bin mutane irin masu naci din da su yake magana da Allah da annabi prime minister ingila bai ba da dama a bara a london ba kenan a durban street ba ake bara ko daga titin nan gidan sarauniya yake nan gidan kowa da kowa yake za a ga suna any supply change any supply change any supply change kuma ana dauka ana basu in ka je america akwai mabarata suna nan da yawa to sai dai kuma ana ganin kamar waɗannan ba wasu yi da sunan addini bane ah to ai saboda abin da yasa can ba za su yi da sunan addini ba su da suke a can din ai suna da addinin da suke mu kuma abin da yasa nan ake amfani da shi saboda yawanci sunayen mu nan arewacin Najeriya musulunci muke yi saboda haka mutum yana gani in ya shiga rigar musuluncin nan zaka fi ɗauka ka bashi ko yanzu ba yara fa masu bara almajirai ba in ka zaga cikin garin abuja nan yanzu yawanci mutane za ga mutum da babban riga da hula kamilin mutum amma da ya haka ya ga haka ba ya gaba mutane sai yazo ya fara yi ma bara amin yanzu ma to kuma kato <laughs> da shi yanzu in za ka ɗauki gatari ka bashi ka ce ga gona ya zo ya nema sai ga kare na shi ko <laughs> to saboda haka akwai masu yawon maula akwai mm. masu yawon bara eh, ni eh. almajiri ne eh, amma alhamdulillah ba na bara <laughs> amma kuma akwai mabarata da yawa yanzu a masallacin nan waɗanda ba almajirai ba ne ko amma miskinai ne bayin Allah ne mm. wani Allah ya naɗe hannunsa don ya maka wa'azi wani Allah ya rufe idansa dan ya maka wa'azi wani Allah ya toshe sa dan ya maka wa'azi wani Allah ya karya kafarsa dan ya yi maka wa'azi kaga cewa to kai me kai wa Allah ya baka lafiya ya baka wadata ya maka waɗannan abubuwa duka menene yasa ubangiji ta'ala ya ce mu rika bada zakkani? ai an ce a dinga bada da zakka ne dan me dan a rika tarawa saboda in jama'ar musulmi suka samu wahala a je a ɗibi kuɗin musulunci na baitulmali a ciyar da su zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kam ba mutanen da suke zuwa su zauna a kofar gidansa in an yi girki daga gidan a fitar a basu su ci ba in ba isasshen abinci annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce wane akwai abinci na mutum nawa a gidanka na mutum kaza wane kai na mutum kaza ce to ga baki mutum kaza ku je ku ci abinci. To amma fa wasu kuma suna ganin cewa wasu yaran suna gidan iyayensu suke koyan wannan karatu na addini wanda ya hada da alkur'ani da sauran littattafai. Kamar misalin wani dan matashin yaro inda ya iya rera kira'a ta alkur'ani kuma a gidansu yake zaune assalamu alaikum sunana anas abdulrahman daga makarantar sudan center for islamic and general story da ke kwantagora a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم sai kuma muka waiwayi wani malami mai suna Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos wanda shi ma ya ce ya yi karatun allo to amma fa shi ya ce irin yadda aka yi karatun allo na da a tura yara su je su yi karatu na makaranta yaro yana dan shekara shida ko bakwai ko ma biyar a raba shi da uwarsa a tura shi je abin da zai ci bai samu ba sai ya je yana zauna yana zaman siɗi sai an ci a bashi ko ya je wa aike ga wata matar gida ta kirki ko ba ta kirki ba in ya dawo ta bashi abincin ko ta hana shi ko kuma ma in ya ga ana cutarsa ta wannan bangaren shi ma ya koyi in an aike shi ya tafi da abin da aka aike shi to waɗannan dalilan bila shak in da can sun yi kyau ko an yadda a yi a yanzu a wannan lokacin bai kamata a yi ba muna da dalilai masu yawan gaske a ƙarƙashin wannan. To don jin dalilan da Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos yake da shi sai a biyo shirin Musulunci tushen rayuwa a mako mai zuwa in Allah ya kai mu. a madadin Hassan mai na kaina godiya ta musamman ga Malam Usman Dahiru Bauchi wanda aka fi sani da Baffa. Cibahiro Diodone shi ne ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisala. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi da tun da mun shaida ba ka da laifin To madalla an gaishe ka Usmana yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Domin mu da sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ce hukumomin lafiya na ƙasar Gini ya kamata ku tashi haikan sosai wajen dakile cutar Ebola duba da yadda aka samu wasu mutane biyu da suka kamu da cutar. Da fatan za ku gaggauta hana cutar yaɗuwa a kasar ku da ma duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum muryar Amurka matakin da kasar saudiya ta ɗauka na janye dakarinta daga kasar yemen ya yi daidai gani yadda fararen hula ke shan bakar wahala dalilin wannan rigima sako daga ismail ahmad yalwa nguri jihar yobe hakika samar da kamfanin sarrafa tumatir da dangote ya yi a jihar kano wani abin a yaba ne don kuwa zai taimaka wajen rage raɗaɗin rashin aiki da ake fama da shi sako daga mai nasara nasara funtuwa sai kuma wasikar sada sa'idu daura wadda ta ce rashin cika alkawarin da 'yan majalisun najeriya suka yi na kin aiwatar da kasafin kuɗi hakika wannan wani abin bakin ciki ne gani yadda hakan yake jawo jinkiri a kan ci gaban ayyukan raya ƙasa da fatan za ku gaggauta aiwatar da wannan kasafi domin jama'a su fara gani a ƙasa ita kuma hadiza matar mai kayan miya oje kwatas gombe cewa ta yi muna kira ga gwamnatin jihar gombe da ta taimaka ta biya ma'aikatan da suka yi ritaya daga aiki kuɗin fanshansu hakila zamani almajira manufashi kuma cewa yi amsan na goro da sojojin birnin gwari ke yi a hannun direbobi gaskiya bai dace ba assalamu alaikum muryar amurka don allah ku gaya wa majalisar dokokin najeriya ya kamata ta daina tafiyar hawainiya wajen aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2016 da shugaba muhammadu buhari ya tura mata don amincewa sako daga masoyin kungiyar muryar talaka yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa jihar jigawan najeriya daga ƙarshe sai sakon okashi abdulsalam koko memba a ƙungiyar muryar talakan jihar kebin najeriya wanda ya ce ko shakka babu ware biliyan dubu goma don baiwa matasan najeriya jarin yin sana'a abu ne mai matukar kyau domin yin hakan zai rage zaman kashe wando a wurin matasa Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da shida, kowace la'asar daga karhe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo manta ba, wasan kokowa ba. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To kun ji cewa hukumomin Najeriya na shirin aiwatar da wani shirin dasa itatuwa har na tsawon kilomita 1,500 domin yaki da matsalar kwararra hamada a duk faɗin ƙasar. Ministan Muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibril ne ya bayyana hakan yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu. mu. a jamhuriyar Nijar an yi jana'izar wasu jami'an tsaron kasar da suka rasa rayukansu lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a kan iyakokin ƙasar ma'aikatar tsaron ƙasar ce ta fitar da wata sanarwa ta kafar talabijin inda kanar ledro wato mustapha ya bayyana cewa wasu mahara ne a kan babura hudu da wata mota kira toyota suka kai harin a wani hari na daban wasu dakarun kasar ta nijar sun samu raunuka yayin da wasu masu harin kuna bakin wake su biyar suka mutu ranar laraba a wani hari wato na kwantan bauna da aka kai a yankin difa to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa sai wato daniel brown wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya curtis ni ladan ibrahim ke cewa a cigaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka domin jin shirin yau da gobe wanda halima da jamila ke dakon mu domin su gabatar sai an ji ku.